Assalamu alaikum Ramadan Mubarak sunana Rukayya Ahmad tare da BBC Hausa yau zan nuna muku yadda nake yin cikin kebabs da coconut drink. Da farko dai ga abubuwan da za mu yi amfani da shi sai ku yanka cikin breast ku ƙanana kamar haka sai ku yanka bell peppers ku kamar haka sai ku zo ku sa salt ku sa curry ku sa thyme ku sa mixed spice ku sa yaji sai ku jujjuya shi kamar yadda nake juyawa sai ku sa mayonnaise ketchup, barbecue sauce, dark soy sauce, tomato mix, garlic da kuma mai. Sai ku jujjuya shi ko ina ya juyo. Sai ku rufe ku ajiye shi for one hour. Nan kuma za ku haɗa mayonnaise da barbecue sauce da yaji saboda gashi. Za ku jika tsinken for 15 minutes sai ku zo ku jera kazan sai ku bi da bell peppers in ku sa kaza ku sa bell peppers har ku gama shi. Sai ku jera su a grilling pan ku gasa sai ku yi ta juyawa kuna gasawa har sai ta yi. wannan marinade din na mayo da yaji da kuka ajiye sai ku zo ku dinga shafawa a jiki har sai ya gasu shi wannan cikin kebab din za ku iya cin sa haka nan za ku iya cin shi da kowane irin abinci amma ni na fi son na yi shi kamar rap na nannaɗe shi sai na zo na sa shi a grilling pan na gasa sai na zo na yanka kun ji haɗuwan wannan gashin kuwa ba a magana For coconut drink, za ku fere bayan kwakwan ku yanka su ƙanana, ku sa dabino, ku yi blending ku tace, ku sa evaporated milk, condensed milk, powdered milk, sugar, vanilla flavor, sai ku zo ku sa powdered milk flavor, ku sa mai ruwa kaɗan, sai ku zuba a ciki, sai ku juya sosai, sai ku sa a fridge. Idan kuka yi ma Habibi wannan class ɗin namu na yau, kyauta ce kawai. Ni ce taku rikayya underscore A a Instagram da TikTok.